بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون bari dai zukatan kafirai sun rabkana da wannan littafi da yake faɗin gaskiya da littafin da aka saukar masu suna da wasu ayyuka daban waɗanda suke aikatawa banda abin da suke a kai na kafirci